Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sallallahu wa wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ala na hajjihi wa ta fa’asararru tashi darafi na tamanin a cikin karatunmu na bidayatul Mujtahid a yau ashirin ga watan Jumadal Ula, hijira ta muna cikin ahkamu salatul jama'a za mu ɗauki matsala ta gaba shine ahkamul imami alhassati bihi wanda ike mun gama al arba'a ko mm. mun ce ma'rifatu shurutul imama wa man aula bit taqdim wa ahkamil imami alhassati bihi من المسائل الأربعة arba'a ko ta yanzu أحكام الإمام الخاصة به نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نعم فيقول المسلف رحمه الله نعم وأما أحكام الإمام الخاصة به نعم في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع نعم amma hukunce-hukuncen liman wanda suka keɓanta da shi to a cikin wannan akwai wato akwai matsaloli guda akwai matsaloli guda hudu da suke da alaka da asam'i bi ma'ana an riwaya da abin da riwaya ta zo da shi na farkonsu daga cikin wa'annan masail din shin liman yana yin yana cewa amin idan faraga min qira'ati ummi alquran in ya gama qira'ar ummi alquran ko kuwa mamu shine kadai wanda zai yi ta amini kadai mas'ala ta biyu yaushe liman zai yi kabbara ta kabbarar harama wato zai kabbara ne idan aka gama ikama ko kuwa zai kabbara ne daga an ce qad qamatis sala tun kafin ladan ya gama ikama mm. shine yi khilafu ina jin ya ishara ga khilafin hanafiya ne da suke cewa daga ladan ya ce qad qamatis sala liman sai ya kabbara mm. eh, ya ƙara sai kamarsa mm. eh. <laughs> na'am matsala ta uku idan karatu ya turnike masa ya turje masa ya masa turjiya ta gani ya yi kama da hausar irtajja ya samu turjiya <laughs> za a bude masa karatu ko ba za a bude masa ba eh, matsala ta hudu

to imam malik ya tafi akan a riwayar ibn al-qasim daga gare shi da kuma al-misriyin cewa ba zai yi ta amini ba liman ba zai ce amin ba ilahirin fukaha malaman fikihu suka tafi ya zuwa ga cewa zai yi ta amini zai ce amin kamar ma'amumi daidai wa daida ita ce riwayar malaman madina an malik sa abdullahi ibn nafi kenan da ibn al-majishu na? eh eh an malik dama a yi riwaya tana an malik ah. ya haka ne anhu an malik an malik eh wato riwaya ta saba daga malik mm. المذهب مذهب ابن القاسم شيني مذهب المذهب بقى اي نعم نعم وسبب الاختلاف to dalilin sabaninsu a cikin wannan akwai hadisai guda biyu wanda zahirinsu suna cin karo da juna hadisi na farko hadisin abi huraira wanda aka haɗu a kansa a cikin wato a cikin hadisai sahi a cikin wato littafan da suka tara sahihan hadisai cewa abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idan liman ya ce amin kuma ku yi amin hadisi na biyu abinda hadisin da malik ya fitar daga abin hurairu har wa yau أنه قال عليه الصلاة والسلام وأن دي ما أخرجه مالك سيكا كركو أوكا با متفق عليه بني شو متفق عليه نعم إذا قال أنه قال عليه الصلاة والسلام شو عليه الصلاة والسلام ياتي إذا قال الإمام غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا لمن يأتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا آمين تقولوا آمين hmm. amma hadithul awwal na'am to ka tsaya mana ji su kuma nasu la tastajil na'am amma hadisi na farko idan amana al-imam fa aminu wai mu dai ka san dai mafhum la umuma lahu muna tare da al eh. mhm. hadisi na farko to kun gani nafsi ne akan cewa liman yana ta'amin kuma wannan mantof ne shi yasa ce nassun kaga ta milo gairaku. idza ammana al-imam fa aminu to kaga wannan ya nuna cewa liman yana cewa amin na na'am na'am amma hadisi na biyu to ana kafa dalili daga gare cewa liman baya cewa amin wannan ku saboda da a ce ya kasance yana cewa amin لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب العين من يأمن الإمام دا بزاع المأموم يي آمين با يين دا يجمع daga karatun ummul kitab fatiha an yu'ammina al-imam kafin liman ya ce amin domin shi liman kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce ana an sanya liman ne domin a yi koyi da shi saboda haka kaga ya nuna cewa baya cewa amin cewa aka yi idan ya ce ghairul maghdubi alaihim wala dhalin to ku ce amin ba a ce idan ya ce amin ku ce amin ba sai aka ce idan ya ce a ghairul maghdubi alaihim wala dhalin fa qulu amin kar ku jira sai ya ce amin saboda haka baya faɗa hmm. saboda haka wannan shine dalilin su Eh, tun da can an ce idan an mana imam fa aminu to to me ya za su ya suka yi raddi da za su yi raddi da wannan idan an mana imam sai suka ce wannan idan an mana imam wannan mujmal ne bayyana wannan riwa ita ta nuna ai idan qala ghayril maghdubi alaihim walad dhalin wato idan balaga mawdi al ta'min shine tawilin malikiya in yazo inda ake amin to ku ce amin <laughs> ta ya za a yi shiga an yi amfani da lafazi ɗaya a ma'ana biyu kuma a nassi ɗaya an ce idan an mana wato idan ya kai gairil magdubi alaihim wal zalim fa aminu ku ku ce amin lafazi ɗaya a bashi ma'ana biyu a nassi ɗaya <laughs> to amma me za a yi musu raddi a abinda suka ce idan qala ghayril maghdubi alaihim fa faqulu amin eh, inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi hmm. an ce idan qala ghayril maghdubi alaihim fa faqulu amin kaga zahiri ba zai yi amin ba tunda da zai yi amin za a ce a jira sai in ya ce amin a wannan ba zai yi ba wato riwayar hadisin kamar yadda ibn hajar ya إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقول آمين وإن الملائكة في السماء تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نفسي يزو أكن شوا فإن الإمام يقول آمين Hmm. Shi ne, ko ba haka riwayar take ba kawo mana al-bukhari sai al-bukhari al-yuni a ah, wannan ba shi bane to ko kawo mana shi daga can wa ya kamata fa nura ya dauko mun bukhari na katon nan yana gida lokacin lokacin corona na dauke shi zan sauke shi <laughs> na farkon ne eh ina jin zai yi lokacin lockdown ba hmm. <laughs> da an yi din ai ba yi ba ai ban yi ba ban soke shi din ba uh <laughs> ah. huh شرح ابن حجر يكاو تدنغا حديثين اي حديث مالك من اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه شيكما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب wa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya ƙulu amin to da wannan idrajin al-bukhari ya yi ya kafa hujja da shi riwayar da ibn hajar din ya kawo ita ce a cikin sharhi ya kawo ta kage ce idza qala al-imam ghayr al-maghdub ustudilla bihi ala anna al-imama la yu'ammin wa qad taqaddama al-bahth fihi qabl yawa gashi nan آه، ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن تشي رواية نعم na'am riwayatu ma'amar an ibn ayyub bi nafs al-isnad kana so a ai bari ka ganshi a cikin Abu Dawud na'am yawa ga shi nan yawa ga riwayar ma'amar nan a cikin nasa'i haddathana isma'il ibn mas'ud qala haddathana yazid ibn zurayd qala haddathani ma'mar an az-zuhri to kaga yazid ibn zurayd basri ne ruwaito daga ma'amar saboda haka illar da ake gudu na yan yaman sun ruwaito daga ma'amar babu wannan an az-zuhri an sa'id ibn musayyib an abi hurairah bi nafs al-isnad قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه saboda haka ya danganta akan ziyadar ma'amar an karbi za a karbi ma'amar ya wannan ziyadar ko ba za a karba ba ya kara akan wa akan maliku akan Mali. din yan aji ɗaya ne din yan atsabaqatul ula ne min asabi zuhuri <laughs> sai dai akwai wanda ya saba masa azzabidi sai ce fa innal mala'ikata taqulu amin bi cewa innal imama ya yaqulu amin ba amma wannan <clears throat> to wannan shine mabhasin bahasin ainihin ilmin ilal na alfas ziyadatu siqat hmm. wannan ziyada karɓaɓa ce ko ka hami ce <laughs> na'am mm-hmm. mm-hmm. to sai dai za a in za a keɓance wannan daga cikin akwalin imam a ce banda wajen ghairul maghdubi alaihim walad dhalin to a nan wajen kada a yi amin bayan sa a yi tare eh. sai zama to tafsir daga idan an al-imamu fa a'a inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sa liman ai koyi da shi a komai in banda a cewa amin kamar haka aka ce kenan wato ya kasance ma'amumi yana da damar ya ce amin kafin liman ko tare da liman la yakunu fihi dalilun haka sai ya zamanto hadisin ma aslan babu dalili ma a cikinsa akan mai hukuncin liman wajen ya ce ya ta'min wa yakunu innama ya zamanto hadisin ya kasance kawai ya kunshi hukuncin al-ma'mum ne kadai sai dai abin da yake bayyana shi malik ya tafi mazhaban tarjihi ne ga hadisin da ya ruwaito saboda kasancewar mai ji shine mai yin ta'amini ba shine mai yin addu'ar ba saboda haka ya fi dacewa a ce shine zai yi amin banda shi eh su za su ce amin eh su za su ce amin to kasa amma kuma kasan an yi raddi a kansu ga wannan da cewar a kad ujibar da awatu kuma da kan cewa shi ma mai cewa amin shi ma mai addu'an ne eh. saboda haka a kafa hujja da wannan don a fitar da liman daga cewa ta amin daga cewa amin da wannan ma'anar la tastafi fastafi ma tunda ai wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna shine mai addu'a amma sai Allah ya ce kad da'awatu kuma shi da Haruna bayan shine mai addu'a amma sai ya ce an amsa addu'a ku ku biyu kuma bayan an ce shine mai addu'ar to an ce shine mai addu'ar saboda Haruna yana amin kamar yadda masu tafsiri suka gaba adda'i wal mu'ammin kilahuma yad'u ya hmm. can din ma haka ne saboda haka a ce za a fitar da liman daga cewa amin saboda wannan ma'ana za ta tastaqi a ce shi ma'amu shi mai ji ne saboda haka amin kawai zai ce a shi ma kansa mai addu'an ne in yace amin na saboda haka babu ma'ana a fitar da da imam da muktazan wannan hujjar hmm. wa hadda mamu ko bai ce amin ba eh. shi addu'a to an ji an ce wannan in wannan shine zai sa a ce shi ba mai ce amin ba don saboda shi mai addu'a ne shi kuma mamu saboda ya yi addu'a an kira shi mai yin addu'a saboda haka sai aka haɗa su ga baki ɗaya kan cewa dukkaninsu masu addu'a eh, ne to in dai dukkaninsu masu addu'a ne da wani dalili za a fitar da liman za a cire liman kare ce amin haramu <laughs> bai na na na so yake so yake karfafa malikiya mm. mm-hmm. <laughs> kuma ga hadisai يعني ما شاءوا من قبلنا to ai ai malikin su ne ai su ai su suka yi hujja da wannan shar'u man qabla na din kuma ga ga hadisin wa'il ibn hujr hadisin wa'il ibn hujr kuma kun san yana daga cikin wanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته hadisin abi dawud ba hadisin wa'il ibn hujr hmm? a ah, ai ibn shihab ne shine wannan ai ga hadisin nan amma ai kaga buhari ya faɗi wa qala ibn shihab wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu amin amma kaga wannan ai wannan ai bayan ma mu'allaq ne mursal ne marasil um, ibn shihab kuma karriya sai dai kasancewa ya kawo shi a nan kawo shi da ya a nan watakila bil isnadil muttasil na'am wa zahaba al-jumhur to al-jumhur suka tafi bi tarjih al-hadith al-awwal to su ma tarjihi suka sai suka rinjayar da alhadithul awwal saboda kasancewarsa nassi ne kuma saboda babu wani abu a cikinsa na hukuncin liman saɓaninsa kawai tsakaninsa da ɗaya hadisin a wajen bigiran a ta'aminul ma'amun kawai imam'u Aula. ba wai akan cewa shin liman zai yi amin ba ne ko ba zai yi amin ba na ga kai tunanin wannan mm. eh. tsakaninsa ba wai a cewa shin liman yana amin ba ne ko baya yin amin ba shine matsalar ba mm. shine bigiran tunda ai cewa aka yi iza iza ko idan wannan bashar wannan zarf ne saboda haka ana maganan bigire ne idan in ya zo bigiran cewa amin to kuma ku ce amin mm. mm-hmm. kuma har wa yau za a iya za a iya tawilin hadisin farko a ce inna ma'ana qawlihi ma'anar fadinsa sa fa idza amana idan yace amin kuma ku ce amin ai idza balaga idan ya kai bigiran at kuma an ce shi at din nan shine addu'a wannan kaucewa ne daga zahiri da wani abu wanda ba a fahimce shi daga hadisin ba da kiyasi ne kawai aka fahimce shi me kiyasin na nufin a fahimci daga faɗinsa غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا wato idan yace ghairul maghdubi alaihim wala dhalin fa aminu ku ce sai a fahimci cewa ai la yu'minu al-imam saboda haka sai a ce wato kamar an yi ta an yi kiyasi kenan a ce idza qala idza amana al-imam ai idza qala ghairul maghdubi alaihim wala dhalin to da kiyasi aka je aka dauke hadisin daga zahirin sa to wannan dai matsala matsala ce alhamdulillah shi ma kansa a masabar malik din riwaya biyu ce saboda haka muna tare da riwayatul madaniyi mm. mm. al-mu'amminin har ga hadisin wa'il ibn Hujur? Mm. na'am wa amma mata yukabbiru al imamu amma yaushe ne yaushe liman yake yin kabbara to waɗansu malamai sun ce ba zai yi kabbara ba sai bayan an cika ikama da kuma daidaiton sahu ce mazhabar malik da shafi'i da kuma jama'ar malamai waɗansu mutane kuma suka ce waɗansu malamai suka ce um, bigiran yin kabbara shine kafin ya cika yin kafin ya cika ikama kuma suka so ya yi kabbara yayin da ladan yake cewa qad sala. Shi ne mazhabar abu hanifa da asauri sufyan da zufar almajirin abu hanifa to me yasa suka saba dalilin wannan sabani a cikin wannan shine cin karan zahirin hadisin anas da hadisin bilal hadisin anas sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu kafin ya kabbara a sallah sai ya ce ku daidaita sahu sahunku kuma ku harhaɗe domin ni ina ganin ku ta bayan bayana zahirin wannan cewa wannan zancen da ya yi bayan ya gama ikama ne kamar yadda aka ruwaito daga umar cewa idan ikama aka cika ikama sau suka daidaita a yayin nan ne yake yin kabbara hadisin bilal kuwa shine ɗaya hadisin da ya ci karo domin shi ya ruwaito cewa ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ikama ya kasance yana ce masa ya rasulallah kada ka riga ni da faɗan amin fahawi ya fitar da wannan hadisin to sai suka ce wani yana nuni cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara alhali al'iƙama ba a gama ta ba ba a gama yin iƙama ba hmm. Hmm? Hmm? to shi nan ma al cewa a waka fil hadith qalb الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تسبقني بآبي كذلك رواه الحاكم من طريق آدم ابن أبي إياس عن عاصم أن أبا عثمان النهدي حدثه عن بلال wato shi bilal wato asali shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce ma bilal la tasbiqni bi amin ba bilal ne ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba إيه. نعم ايه eh فكأن بلالا هكذا رواه البيهقي من طريق روح ابن عبادة ومن طريق آدم كلاهما عن شعبة ومن طريق محمد ابن فضيل كلاهما عن عاصم ثم قال فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقني بأمين كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا قلت وهذه الرواية هي الصحيحة والأولى باطلة جزما فإنه لا يعقل أن يقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين من جهتين من جهة أن ذلك لا يتصور في الصلاة ولا يمكن للإمام أن يسكت ويتأخر انتظارا لمأموم ومن جهة أن بلالا رضي الله عنه وغيره من الصحابة كان عندهم من الأدب والتعظيم والحيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ma yamna'uhum min mithli hadha law kana mumkinan amma saɓaninsu wajen buɗe karatu ga liman idan karatu ya masa turjiya فإن مالكا والشافعية وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه تو مالك ده شافعي ده مفي يوم malamai sun halatta a buɗe masa karatu malaman kufa suka hana haka dalilin saɓani a cikin wannan saɓanin wato hadisai bayanin shine an ruwaito daga manzan Allah cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi taraddudi a cikin karatun wata aya yayin da ya sallama sai ya ce a ina ubayyu yake ba shin bai kasance a cikin jama'a ba yana nufin wato yana nufin ya buɗe masa karatu na'am eh, akhrajahu abu dawud min hadith Abdullahi bin umar hmm. sahahu ibn hibban hmm. na'am eh, kuma an ruwaito daga gare shi alaihi salatu wassalamu cewa ya ce ba a buɗe karatu ga liman na'am akhrajahu abu dawud wa huwa da'ifun wa qad sabaqa takhriju gashi a ah, eh na'am min hadith abi isaq an al harif an ali harith al-awar hmm. na'am والخلاف في ذلك في الصدر الأول wannan sabanin a wannan sabani a cikin wannan ya kasance a cikin jama'a farko hana yin haka mashhuri ne daga ali halacci kuma daga ibn umar mashhuri ne hmm. amma wannan ai ya koma zuwa ga ingancin hadisin da rashin ingancinsa hadisin da ya hana bai inganta ba hmm. to amma cin ma ai jawabi ce na'am ba istihbab mm jawabi ta kenan wanne amma zahirin hadisin la yufta ai ya nuna kan cewa haramun ne hmm. wanda yake hmm? a fil qaumi ubay eh. hmm. eh, eh, yuridu al-fatha alayhi can da farko ta suke a jazin kutane eh wa mana su kuma alkufiyun suka hana eh ajazu aljawaz eh aljawaz ba istihbab dama ba istihbab ai khilaf din ba akan haka ba ne. khilaf din akan ya halatta ai ko bai halatta ba alkufiyun sun ce bai halatta ba ba za a yi ba na'am amma bigiran liman waɗansu malamai sun halatta bigiran liman ya zamanto ya tudu daga bigiran ah, mamu waɗansu malamai kuma suka hana wannan waɗansu malamai kuma suka soyar da kan cewa a yi wannan amma ɗan kaɗan shine mazhabar malik dalilin sabani dalilin sabani a cikin wannan shine hadisai guda biyu masu karo da juna na farkon su tabbataccen hadisi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane limanci a kan mimbari don ya koya musu sallah kuma ya kasance idan ya yi nufin ya yi sujada sai ya yi sujada sai ya sauka daga kan mimbarin wani hadisin muttafaqun alaihi hadisi na biyu hadisin da abu dawud ya ruwaito shi cewa huzaifa ya yi ma mutane limanci akan dakali sai ibn mas'ud ya kama taguwarsa sai ya funciko shi ya ja shi da ita yayin da ya gama sallarsa sai ya ce ka sani ba kan cewa su sun kasance yun hauna an zalik na gani eh, ana hana su yin wannan ko kuma ana hana yin wannan to kaga wanda wanda suka ce su kuma fa al-yasir babu laifi har ma suka ce istahabbu mishkilan istahabbu din ne mm, qaumun istahabbu al-yasir madhhab al-malikiyya al-man'u mutlaqan sawa'an kana fi ta'limin aw ghayrihi illa ma kana min al-irtifa' al-yasir fa yajuz wa faqahum al-ahnaf wal-hanabila amma shafiyya fa madhhabuhum aidan al-man'u لكن خالفوا الجمهور في أنهم استثنوا من المنع الحاجة كتعليم الإمام للمأمونين ونحوه فقالوا بالاستهباب في هذه الحالة في تهذيب للبراذعي ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه فإن فعل أعادوا أبدا لأنهم يعبثون إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر fatujzi'ahumus salah hmm. to shine wannan din na dukkan to wannan kaga shi na dukkan a inda aka san dakali inda dakali zama ake a kansa hmm, a sake kafa wani yadda zai dakalin namu kaga wannan irtifa'un ba ya siyar ba ne. Eh. Hmm. <laughs> na'am kuma sun yi saɓani ya wajaba shin ya wajaba akan liman ya liyar limanci ko ku bai wajaba ba to waɗansu malamai suka tafi ga cewa wannan ba wajibi ne akan liman ya liyar limanci ba saboda hadisin ibn abbasin sallallahu alaihi cewa shi ya tsaya a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shigar annab sallallahu alaihi wasallam fi sala a cikin sallah kaga bai yi niyyar limanci ba amma sai ya zo ya koyi da shi waɗansu malamai kuma sai suka ce haza muhtamal wannan zai iya ɗaukan fuska da kuma cewa babu makawa a wannan idakana idakana babu a fa'alin salati 'anil ma'mumin labudda min zalik suka ce labudda min zalik dole sai yayi niyya idan kana yahmilu ba'd af'ali salati anil ma'mumin idan ya zama to yana dauke waɗansu ayyukan sallah daga al ma'mumin wannan a masabar wanda yake ganin liman yana ɗauke wata farilla ko nafila daga al ma'mumin malikiya su sun sharɗanta niyya a wurare hudu sallar juma'a jam'i a daren da aka yi ruwan sama da sallah salatul khawf da kuma liman da yake istikhlafi wanda aka jawo shi zo ya danya mere to su wayannan su ne halaye da suka ce sai an yi niyya sai an yi niyyar limanci alaikum salam na'am na'am eh to ai shine dama abinda gumari ai na faɗa al-gumari ko eh ya ce maqlub ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace la tasbiqni bi amin haka bai haƙi ya ruwaito kuma bai haƙi kun san shi dama a cikin sunanul kubra ɗaya daga cikin dalilan da ya sunanul kubra don ya masa hawi raddi saboda tahawi shine malamin hadisi da ya fito ya taimaka ma mazhabar abu hanifa shi kuma ya fito ya taimaka ma mazhabar shafi'i ya raddi akan hanafiya ya raddi gare su ta fuskar hadisi saboda haka sunanul kubra dama yawanci abin da ta kunsa kenan to a ciki albayhaqi ya raddin wannan hadisin ya kawo a riwayar sahiha shine ya fara cewa hadisi shine yace ai hadisin maqlub سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك